muna bar mu amfani da nau'in tsarin hali na amma wani agogo na ku baya da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan maraice na talata hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da daya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul qasas yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da shida فدن الله مدوكين سركي إنك لا تهدي من أحببت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ce wa lamma zahara amrul islam yayin da al'amarin musulunci ya bayyana bil barahinil da hujjoji da dalilai na yankan shakku hatta inna ahlal adiyan har sai da ta kai haƙiƙa ma'abuta sauran addinai al'ula na farko kamar yahudanci da nasaranci na fil islam sun zo suna shiga addinin musulunci tau'an bisa ga daɗin rai kamar yadda aya ta bayyana a darussa ko a darasi da ya gabata da Allah madaukakin sarki yace allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim ayatuna qalu amanna bihi innahu alhaq min rabbina inna kunna min qablihi muslimin kaga wannan yana nuna cewa an samu wasu daga cikin yahudawa da nasara sun zo suna shiga addinin musulunci saboda hujjoji da dalilai da suka gamsar da su ba tare da an tirsasa su ba mala yace fa rubbama yashqu ala annabi sallallahu alaihi wasallam to ta yi hakan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ba daɗi. Allah ya ra qaumahu yadkhulunahu musamman idan ya ga shi al'umarsa mutanansa kabilar da ya fito daga cikin su Qurayshawa su sun dage sun cije sun kishi shiga addinin musulunci gashi kuma waɗansu ma na nesa sun zo suna shiga yace wa khususan ammuhu aba talib musamman ma bakkonsa abu talib kala ta'ala to dan Allah ya rarrashi manzon Allah ya kwantar masa da hankali ya nuna masa cewa shari'a kayan Allah ne sai wanda da ya ga dama shiryawa yake shiryawa sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabt hakika kai wannan annabi ba kai ke da ikon ka shiryar da wanda kake so ba ai man ahbabta hidayatahu wanda ka so shiryarsa ba ka da ikon ka shiryar da shi kenan duk yadda manzon Allah yake son mutum ya shirya idan wannan mutum Allah bai kaddara masa rabon shirya ba ba zai shirya ba walakin Allah ya hadi mai ya sha sai dai fa Allah kadai ne wanda yake shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shi Allah shine mafi sani dangane da waɗanda za su shiryu ai alimun shine masani bil muhtadina da masu rabon shiriya mala ce bi man qaddara lahu fil azali hidayatahu Allah shine masanin waɗanda ya kaddara wa tun azal cewa za su shirya to da haka malamai suka ce wannan ayar tana nuna kenan ashe shari'a iko ne na Allah subhanahu wata'ala hatta annabawa fiyayyin bayan Allah hatta fiyayyen annabawa cikamakin manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ke da ikon shiryar da mutane ba a'a kadai wanda yake da ikon ya shiryar da bayi shine Allah subhanahu Ta'ala. shi yasa idan ka tashi neman shiriya sai ka neme ta a wajen Allah subhanahu wataala domin babu mai ikon shiryarwa in ba shi ba shi yasa kullum muke nanatawa cikin sallah a yayin karatun fatiha ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici sannan kuma muke roƙon cewa bayan ya shiryar da mu din ya tsare mu daga kaucewa ya tsare mu daga bata bayan shirya kamar yadda mukan ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu kuma ka ba mu rahama da jin kai daga gare ka lallai kai kai ne mai baiwa subhanahu wata'ala da haka ya yan uwa mu sani cewa shari'a shari'ar Allah ce kul innal huda hudallah kace shari'a ita ce shari'ar Allah kuma duk wanda kaga ya shiryu ba dabararsa bace ba iyawarsa bace ba ta sa ya shiryu a'a Allah subhanahu wataala shi ya kaddara masa shari'a kuma duk wanda Allah ya shiryar babu mai iya batar da shi kamar yadda kuma duk wanda ya batar babu mai iya shiryar da shi an gane ko man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil yudlil fala hadiya wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya batar babu mai iya shiryar da shi to sai dai malamai suka ce shiriya iri biyu ce akwai wacce babu mai iyawa sai Allah ita ce wacce wannan aya take magana a kanta akwai kuma shiriyar da wannan iya yi ba Allah ba subhanahu wata'ala shiriyar da babu mai iya yin ta sai Allah ita ake kira da hidayatut tawfiq shiriya irin ta ga mankatar, idan an gaya maka gaskiya ka yadda da gaskiyar ka karbe ta kai aiki da ita to wannan babu mai iya kimsa ma wannan sai Allah amma bayanin gaskiyar shi kansa shirya ne wannan kan annabawa suna yi wannan kan muminai suna yi wannan kan dukkan wanda Allah subhanahu ta'ala ya hore masa ilimi gwargwadon kwazansa da iliminsa da fahimtarsa gwargwadon yadda Allah subhanahu ta'ala zai sanya sababin shirya ya zamo a hannunsa da haka malamai sukan ce waccan ta farko ita ce wacce babu mai iya yi hidayatu tawfiq wannan ta biyu ita ce wacce annabawa ke iya yi sauran salihan bayi suke iya yi malamai suke iya yi masu wazi ita ake kira da hidayatul irshadi wal bayan shi yasa a wata ayar Allah ya ce babu mai iya shiryarwa sai shi abin nufi babu mai iya kimsawa bayi su karbi shirya sai shi amma a wata ayar kuma sai ya ce suna shiryarwa annabi ma yana shiryarwa a cikin suratu shura wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur Allah ya ce wa innaka lallai kai wannan annabi latahdi ila siratin mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tabarki wanda yake madaidaici amma nan kuma ya ce innaka la tahdi man ahbab babu cin karo tsakanin ayoyin guda biyu waccan tana nufin datarwa da kimsawa bawa shari'a a zuci wannan aikin Allah ne amma wannan tana magana ne akan bayyana yadda shari'a take kaza da kaza shine shari'a kaza da kaza kuma matane wannan kan bayani annabawa suke yi sai kuma salihan bayi sai kuma dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya hore masa haka kuma ya kimsa masa ilimin yin haka shi yasa a wata ayar ma yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun cikin banu isra'ilawa mun sanya shugabanni da suke shiryar da mutane da umarnin mu lamma sabaru a yayin da su kansu suka yi hakuri suka jajirce akan shiryar wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suka kasance suna masu yaqini dangane da ayoyin mu da haka dai shiriya iri biyu ce shiriyar datarwa da shiriyar bayani dangane da gaskiya da kuma kishiyarta wacce ita ce bata shiriyar datarwa wannan aiki ne na Allah shiriyar bayani da nuna gaskiya wannan kan aiki ne na annabawa da kuma sauran bayi bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi ga annabawa ta hanyar wahayi da haka irin wannan shirya ta biyo shiryar bayani irin ta ce wacce annabi ibrahim ya ce da mahaifinsa ya bi shi zai masa ita ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiyya ya babana ni kan ina da wani kaso na ilimi wanda kai baka da shi ka bi ni sai in shiryar da kai tafarki madaidaici ma na sai in gaya maka abin da yake na daidai idan Allah ya so kuma sai ya kimsa ma sai ka karba in gaya maka abin da yake kuma na ba daidai ba idan Allah ya so kuka da shari'a sai ya ganar da kai kuma sai nisanta ka gaburan wannan abu kuma irin ta ce abin da mutanen annabi dawud suka nema a wajensa wahal ataka nabu'ul khasmi iz tasawwaru al-mihrab idh dakalu ala dawud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala babin fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina sawa'is sirat ila sawa'is sirat kaga suka nemi shiriya daga wajen annabi dawud alaihi salam ana nufin shiriya irin ta bayani shiriya irin ta nuna musu daidai shiriya irin ta nuna musu abin da yake kishiyar daidai to amma waccan kam shiriya kamar yadda muka faɗa a farko babu mai yin ta sai Allah subhanahu wataala shi yasa ma cikin hadisi kudusi hadisin Abu Zar wanda Imam Muslim ya rawaito ubangiji yake cewa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahaduni ahadikum ya ku bayina dukkanin ku batattu ne sai wanda na datar da shi na shiryar da shi ku nemi dace na da shirya ta ni kuma sai in datar da ku sai in shiryar da ku ya Allah ka datar da mu ya Allah ka shiryar da mu wannan aya ta innaka la tahdi man ahbab hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim cewa sababin saukarta shine rasuwar baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ibn Abdul Muttalib wanda ya rasu ba akan addinin musulunci ba ba a kan tafarki na shari'a da tauhidi ba wannan ya bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rai ya tashi hankalinsa ta yadda yana ganin babbansa na gida shi ya fi kamata a ce ya fara shiriwa ya fara karban abin da ya zo da shi na sako amma kash bai karba ba gashi shi waje sun zo suna karba yahudawa na nesa da kuma nasara da haka sai Allah ya kwantar masa da hankali ya ce a'a shirya ba a hannunka take ba ballantana ka yi tunanin naka na gida za su fara karba inda taka ce to sai ka faro daga gida amma tunda ta Allah ce ubangiji shi ke yin ta yadda ya so a lokacin da ya so ga wanda ya so ga wanda ya san ya dace da shiryarsa. musayyib ibn huzun al-makhzumi kakan sa'id ibn al-musayyib yake faɗa cewa lokacin da abu talib ya kwanta kwanciyar ajali sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo gare shi fa wajada indahu Abu Jahl ibn Hisham wa Abdullah ibn Umayya manzon Allah sai ya tarar da Abu Jahl da Abdullah dan Umayya su ma sun zo a lokacin da abu talib yake kwance a shimfidarsa ta ajali faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya am ya baffana qul la ilaha illallah kalimatan ujadilu laka biha inda allah ka faɗi la ilaha illallah kalma ce wacce zan iya maka jayayya da ita a gaban Allah domin Allah ya yi mun alkawari duk wanda ya furta la ilaha illallah to ba zai yi masa azaba ba ba zai sanya shi a wutan dindindin sanyawar da babu fita ba da haka ka faɗe ta dan in samu abin da zan tsaya maka da ita a gaban Allah subhanahu wataala ko dai in hana ya sa ka a wuta baki daya saboda alkawarin da muka yi da shi ko kuma idan ya sa ka in dage cewa a fitar da kai da haka manzo Allah yake ta wa Abu Talib wannan kalma fa qala Abu Jahal lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan sai shi kuma Abu Jahal ya ce atargabu an millati Abdul Muttalib shi yanzu zaka yadda ka bar hanyar Abdul Muttalib ma'ana ka bar addinin Lata da Uzza ka koma addinin Muhammadu addinin kadai ta Allah shi kadai da bauta musayyib ibn huzn mai ruwaya yake cewa falam ya zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'riduha alaihi mazala bai gushe ba yana gaya masa cewa kace la ilaha illallah wa yu'awwidani lahu bi tilka al-maqala su kuma wayancan miyagun mutanen guda biyu Abu Jahal da kuma Abdullahi ibn Umayya ibn al-Mughira su kuma suna nanatawa Abu Talib cewa a atargabu an millati Abdul Muttalib zaka bar addinin iyaye da kakanni mai ruwa ya ce hatta kana akira ma huwa ala millati abdul muttalib da ta kai kalmar karshe da abu talib ya cika da ita ita ce cewa shi dai ya yadda ya mutu akan addinin iyaye da kakanni ba akan addinin tauhidi ba ya yadda ya mutu akan addinin bautar lata da uzza da manata salisatal ukhra sakamakon haka sai ya zama ya cika ba akan addinin musulunci ba ba akan tauhidi ba wannan ya bakanta ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani alwashi yace wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka na rantsi da Allah sai nayi ta roƙa maka gafara sai dai fa in Allah ne ya hana ni nan ne take sai aya ta sauka ma kana lin nabi ya'i wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha lillahi tabarra'a min inna ibrahim la awwahun halim ubangiji bai kamata ba ga wani annabi ko ga sauran mu'minai suke rotsawa mushrikai gafara bayan ta bayyana gare su cewa makiya Allah ne kuma ko da a ce waɗannan makusantan makusantansu ne in dai fa sun mutu akan shirka to babu batun cewa Allah ya yafe musu domin Allah ya riga ya yi alkawarin cewa duk wanda ya mutu akan shirka babu shi ba rahaba babu bacin cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha da haka sai Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya roka wa sa gafara saboda ya mutu ba akan addinin musulunci ba kuma Allah ya rarrashi annabi ya kwantar masa da hankali cewa shiriya ba a hannunsa take ba shiriya a hannun Allah madaukakin sarki take kamar yadda ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya nufe shi da bata baka da wani iko da zaka iya na ka sauya wannan batar ko ka canja ta ko ka shiryar da shi alhalin Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara masa bata Allah ka kaddara mana shari'a Allah ka nesanta mu da bata mala yace thumma haka ta'ala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki kuma ya ci gaba da hakaitowa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da hujaji qaumihi ala adami dukulihim fil islam shashin wasu daga cikin hujjojin mutanansa quraishawa da suka makalkale da su suka ki shiga addinin musulunci fa qala sai yace wa qalu نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن Qurayshawa sun ce ai kaumuka ya Muhammad mala yace ana nufin mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nufin mutanensa yan garin su yan kabilarsa sune sune Qurayshawa suka ce da shi inna tabi'il huda ma'aka in dai muka bi shiriyar da ka zo tare da ita tare da kai nutakhaffaf min ardina lallai za a wabce mu daga garin mu abin nufi za a yi mana kora ta dindindin za a yi mana kisan kare tare dangi za a fitar da mu daga garinmu da haka su suna ganin wannan ita ce hujja da dalilin da yasa ba za su shiga musulunci ba domin suna ganin in sun musulunta to sauran kungiyoyin kafirai za su kawo musu hari in sun musulunta za su kasa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a garinsu alhalin wannan hujja ƙarya ce ba daidai bane ba domin in ka ce haka ne to kenan wannan yana nuna addinin musulunci addinin tashin hankali ne yana nuna cewa kadaita Allah da tauhidi yana hana aminci yana hana zaman lafiya wanda kuma wannan karya ne dan ubangiji ya gaya musu li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf ubangijin da ya ciyar da su ya raba su da yunwa ubangijin da ya amintar da su ya raba su da tsoro ashe kenan kenan bin Allah shi ke kawo yalwatar arziki kadaita Allah da tauhidi shi ke kawo zaman lafiya da haka idan wani wanda ba musulmi ba ya ce musulunci addini ne na tashin hankali to ɗayan biyu ne ko dai makiyi ne ko kuma jahili ne kiyayya tana iya sa duk abin da makiyi yake da shi ko wanda kake ki yake da shi na alkhairi idan kai makance ya rufe ka kasa masa adalci kamar yadda jahilci shi ma kuma yana sa haka da haka addinin musulunci addini ne na aminci addinin musulunci addini ne na zaman lafiya shi yasa ma aka kira shi da suna al-islam ko as-silmu ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kafa ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga aminci baki daya yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wallahu da'u ila daris salam da musulunci gidan aminci ne da haka wannan da'awa da mutanen makka suka yi karya ce ba gaskiya bane ba Male ce ai nan za'umin minha bi sur'a suna nufin in sun shiga addinin musulunci cikin gaggawa za a fatattake su za a kore su daga garin makka kala ta'ala sai madaukakin sarki ya faɗa yana mai mayar da martani gare su awalam numakkil lahum haraman aminan shin ba mu ne waɗanda muka tabbatar da su cikin harami mai aminci ba mana ba mu muka zaunar da su garin makka ba kuma muka sanya makkan ta zama gari mai aminci kuma kuma sai su ce bauta mana shi zai jawo tashin hankali bauta mana shi zai sa a kore su daga makka kaga kenan wannan ƙarya ne mala ya ce ai ya amanu na fihi min al-idarati suna samun aminci cikin garin maka daga hare-hare wal qatl da kashe-kashe al-waqi'aini min ba'd al-arabi ala ba'd wanda waɗannan abubuwa guda biyu hare-hare da kashe-kashe a wannan lokaci suna yawan faruwa ga sauran larabawa waɗanda ba a cikin garin maka suke ba a wannan lokaci inda za ka fita wajen makka cikin sauki za a iya kai ma hari cikin sauki za a iya kashe ta amma makka ce garin da Allah ya sanya ta ta zamo aminci ta zamo amintacce inna awwala baitin wudi'a lin bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga sai ya samu aminci sai ya samu kwanciyar hankali sakamakon addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi ibrahim ya ce rabbi ji alhaza baladan aminan ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zamo amintaccen gari Allah kuma ya amsa ya sanya shi ya zamo amintacce da haka Allah ya ce awalam numakkil lahum haramin aminan shin ba mu muka sanya musu garin su ya zamo waje mai alfarma ba kuma mai aminci amsa shine lallai Allah madaukakin sarki ya amintar da su ya kare su ya kange su daga dukkan abin ki wanda yake faruwa ga sauran makotansu yujba ilaihi samaratu kulli shay ana kawo samaratu kayan marmarin kulli shay'in kowane abu ilaihi zuwa ga makka abin nufi zaka ga kayan marmari da yawa a makka alhalin cewa kuma ba a makkan aka shuka ba makka kasa ce wacce take busasshiya ko tsiro ba ta fitarwa balla ballantana ta zamo dausayi ko fadama inda za a iya shuka kayan marmari amma abin da zai baka mamaki saboda albarkar da Allah ya wa garin babu wani dangin kayan marmari da zaka nema a garin kuma ka rasa tare da cewa kasar wajen ba ta shuka kasar wajen ba ta fitar da tsirrai rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun annabi ibrahim yace ya ubangiji na ije ce na aje iyalaina a waje wanda yake ko ciyawa ba ta fitowa saboda bushewarsa da fakonsa da tsandaurinsa ubangiji na yi haka bisa ga umarninka don su tsayar da sallah da ka faja al'afidatan minan nasu ya ubangiji ka sanya zukatan mutane ta hawi ilaihim take karkata zuwa gare su warzuquhum min as-samarat ya ubangiji ka azabta su da dukkan dangin kayan marmari la'allahum yashkurun dan su yi maka godiya to da ka bayan Allah ya tsare garin Makka daga harahare kuma ya sanya Makka din ta zama waje mai albarka ta yadda dukkan wani dangin kayan marmari zaka samu a can shine yujiba ilaihi samaratu kulli shay'in ana kawo dangin dangin kayan marmari na kowane abu ilaihi zuwa garin makka malai ce an karanta da kira'ar tujiba an karanta da kira'ar yujiba tujiba bitta yujiba biliya kowanne daga ciki ka karanta daidai ne domin fa'ilin ko na'ibul fa'il na samarat mu'annas ne ta anisun gairi haqiqi da ka ya halatta fi'ilin a kawo shi mu'annas ko muzakkar bai tibari annal fa'il mu'annas ta anisan gairi haqiqiyyan mala ce min kulli aubin ai almahal ana kawo kayan marmari zuwa ga makka daga kowane waje kuma kaga ya wadata a garin har ma ana kamfarsa a can inda aka shuka amma a makka kuma ka tarar da shi ya wadata wa tariq wal jiha da kowace hanya da kowane bangare da sassa na duniya Riskan ubangiji ya ce mun yi haka ne dan azartawa lahum a gare su milladunna daga bangaren mu ai indina daga wajen mu ma'ana mun yi haka ne dan mu azurta su arziki na kai tsaye daga wajen mu ba daga wajen wani mu ba walakin na aktsaran aktsarahum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin su ba su san haka ba sakamakon rashin imanin su domin da imani kadai kake sanin cewa Allah yayi ni'ima kuma ka gode masa kuma ka jingina wannan ni'ima zuwa gare shi ba waninsa ba ai ma taquluhu haqq ba su san cewa abin da kake faɗa musu din nan gaskiya bane ba wa annana sakharna lahum ma zukir kuma cewa mu ne waɗanda muka hore musu abin da aka ambata li wahidu da mutanen makka suka faɗa na cewa ga dalilin da yasa ba su imani da annabi ba wai dan kada su kasa samun kwanciyar hankali a garin su dan kada talauci ya same su wannan ƙarya ne wannan hujja ce irin ta kafiran da duk lokacin da wani annabi ya zo musu da batun gaskiya da shari'a sai su ce in mun ba abin da ka zo da shi to za mu samu bala'i da musiba da kaza da kaza da fari saboda suna ganin cewa gumakan da suke bautawa koma bayan Allah suke ba su ruwa suke ba su arziki suke ba su kwanciyar hankali da haka yanzu in suka daina bauta musu to za su yi fushi da su ruwa zai daina sauka kwanciyar hankalin zai gushe amincin zai kauce da sauransu wanda kuma wannan karya ne aminci daga Allah ne arziki daga Allah ne kwanciyar hankali daga Allah ce kuma ba a ta sai an masa biyayya matukar za a saba masa ba za a samu waɗannan abubuwa da ke wajensa ba da haka wannan hujja hujja ce ta kafuranda da hujja ce ta molanka hujja ce ta ƙarya ta shaci faɗi malai ce sun makawwafa ahla makka cikin aya mai zuwa sai Allah madaukakin sarki kuma zai tsoratar da mutanen makka bima ya'ti da abin da bayani zai zo min qaulihi ta'ala cikin faɗinsa نعم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين wa da yawa yawa ahlakna da muka halakar min qaryatin na alqaryu batirat ma'ishataha waɗanda suka yi ɗagawa cikin rayuwarsu suka yi wa Allah taurin kai da girman kai da kangara cikin rayuwarsu kalmar batirat daga albataru ne bataru shine girman kai wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit da haka kalmar batar shine girman kai da haka Allah ya ce da yawa al'umomin da muka halakar mai ya jawo musu halakar shine sun kangare mana cikin rayuwarsu sun nuna ba mu isa ba ba mu da hannu ba mu da ta cewa dangane da rayuwarsu ta yau da kullum mu kuma sai muka nuna musu mun isa da haka nemar da suke takaba da ita sai muka janye koshin da suke takama da shi sai muka kwace abincin ruwan saman da yake sauka su yi shuka tsirrai su fito sai muka rike shi muka hana shi fitowa kwanciyar hankali da amincin da suke takama da shi sai muka ɗauke a madadin haka sai bala'i da musibu suka maye musu wannan kan ya faru ba ɗaya ba biyu ba a tarihin duniya alam tara kaifa daraballahu masalan قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون da haka ubangiji ya ce ga misali nan alkarya ce wacce ta kasance cikin aminci arzikinta yana zuwan mata ta ko'ina ta ƙasa da ta sama ta amfanin gona da ta tattalin arzikin ƙasa ma'adanai da sauransu amma fa kafara bi an umilla da suka kafirce nemomin Allah fa azaka Allahu libasal ju'i wal khaw sai Allah ya dandana musu dandano na tsoro da kuma dandano na yunwa ma'ana suna cikin aminci aka zare amincin a madadin aminci suka koma fargaba da tashin hankali suna cikin koshi aka ɗauke koshin a madadin koshi suka koma kwanan yunwa ubangiji madaukakin sarki ya ce bi ma kanu yasna'un sakamakon miyagun ayyukansu da haka wannan yana nuna cewa a tarihin duniya Allah ya halakar da mutane ba ɗaya ba ba ba kuma dalilin da ya jawo musu wannan halaka shine kafircewa ni'imominsa kin yin bauta a gare shi kin godiya gare shi cikin ni'imomin da ya musu ta hanyar yin amfani da su ta yadda suka dace kalmar batirat ma'ishataha kamar yadda muka ce albakaru asalinsa shine girman kai to amma nan malaman tafsiri sun yi fasara guda uku wadan suka ce asalin yadda kalmar batirat ma'ishataha kaga kalmar batirat fi'ili ne da fa'ili ko kuma mu ce fi'ili ne wanda yake mu'annas bi alamati ta'anis bi akhiri to amma aina fa'il fa'il shine alqarya wa kam ahlakna min karyatin batirat ay alqarya ma'ishataha to anan sai waɗansu malamai suka ce kalmar ma'ishataha da batirat a tsakaninsu akwai harafin jarra wanda an shafe shi asalin yadda zancen yake batirat fi ma'ishatiha matirat fi ma'ishatiha sun yi girman kai cikin rayuwarsu ta yau da kullum sun nuna cewa sun isa sun nuna cewa Allah bai isa ba sun nuna cewa abin da suke so shi za su yi ba abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ba da aka batirat fi ma'ishatiha amma a madadin a kawo fi harful jarri sai aka shafe sai zama batirat ma'ishataha suka ce hakan tana iya faruwa a samu harafin jarra tsakanin aya amma sai a cire shi domin an san ma'anar za ta fito musamman ga wanda yake jin yaren larabci ya san larabawa suna iya yin haka cikin zancen su daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa tara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina asalin yadda zancen yake wa tara Musa min qaumihi 70 rajulan limiqatina amma sai aka cire min harful jar tsakanin wa tara Musa Musa da ƙaumaku, kamar yadda anan batirat ma'ishataha akwai fi abin nufi batirat fi ma'ishataha sai aka cire fi waɗansu malaman suka ce a'a akwai abin da ake ƙaddarawa anan na lamirin hu damirun muttasil wanda aka cire yadda asalin zancen yake shine batirat ha ma'ishata ha rayuwarsu ta sa su girman kai ba wai suka yi girman kai cikin rayuwarsu ba kenan sai ya zama a nan akwai fa'ili wanda shine damirin muttasil an shafe shi takadirunsa shine ha batirat ha ma'ishata ha suka ce kamar yadda cikin faɗin Allah madaukakin sarki wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu asalin zancen wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safihahu nafsahu kaga shi ma akwai fa'ili hu wanda aka shafe da haka a nan ma akwai fa'ili wanda shine ha an shafe shi waɗansu malaman a kauli na uku suka ce kalmar batirat a nan bi ma'ana jahilat wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha ay jahilat ma'ishataha da yawa daga cikin al'umomin da muka halakar da su abin ya jawo musu halaka saboda sun jahilci yaya rayuwarsu take shin wake ba su aminci ba su sani ba wake ba su koshi ba su sani ba wake ba su kwanciyar hankali ba su sani ba wanda kuma duk waɗannan ayyukan Allah ne ya fi ƙarfin a ce ya maka baka sani ba idan kwa ya maka ɗin ka nuna baka sani ba to sai ya taɓa ka dan san cewa akwai shi kamar yadda yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim sai mun nuna musu ayoyin mu a sararin samaniya kuma sai mun nuna musu ayoyin mu hatta a jikin su da haka duk lokacin da Allah madaukakin sarki yake maka abu kake cewa neca ce to sai Allah ya taba ka tabawar da zaka san ƙarya ne ba wanda zai iya maka wannan tabawar in ba Allah ba dan ya tabbatar maka da hujja ya yanke maka hanzari ya nuna maka cewa lalle akwai shi duk yadda kake so kai musunsa kuma baka isa ba da haka ubangiji ya ce batirat mai ishata sun yi girman kai cikin rayuwarsu lai ce ai ha ko ka ce ha ko ha duk ma'anar ɗaya ce sai dai qur'ani ya zo da ma'isha kalmar ma'isha da isha duk ɗaya ne ma'anar su a larabci lai ce wa urida bil qaryati ahluha abinda ake nufi da alƙarya da yawa alƙarya da muka halakar ana nufin ma'abuta ita alƙaryar ai da wa tabarradat sun yi girman kai sun kangarewa Allah fi zamani ma'ishatiha a lokacin da daɗin rayuwa da daɗin rayuwa ya daɗin rayuwa sai suka yi musun Allah suka kisa bauta masa suka kangare masa ai fi hayatiha a lokacin rayuwarsu wa abad shukuraha suka kisa gode wa Allah limun ha bisa ga ni'imomin da ya musu fa uliku sakamakon haka aka halakar da su bisa ga ka'idar la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid duk wanda Allah ya masa ni'ima ya gode sai Allah ya masa ƙari duk wanda Allah ya masa ni'ima ya kafirce to sai Allah ya ɗauke ni'imar kuma azaba sai ta biyo baya da aka sun kafirce wa nimar Allah sakamakon haka ya janye nimar kuma ya biyo bayan su da azaba shine aka halakar da su Allah yake fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila ga gidaddajin su nan kuna gani ba a zauna a cikin su ba bayan su illa qalilan sai yan kaɗar ma'ana bayan su ba waɗanda suka zauna suka ci gaba da rayuwa a gidaddajinsu sai mutane 'yan kaɗar. malamai suka ce waɗannan mutane 'yan kaɗan ɗin su ne waɗanda za su wuce idan tafiya ta kama su idan dare ya musu sai su tsaya su kwana sai su wuce amma su asalin 'yan garin da Allah ya tashi halakar da su ya yi musu halakarwa ta kare dangi ya kashe 'ya'yan ya kashe iyayen dan haka ba a samu jikoki ba ballantana a samu wanda za su ci gado su ci gaba da zama a garin gaba ɗaya Allah ya kawar da su irin yadda ya yawa adawa irin yadda yawa samudawa ya ce fahal tara lahum min baƙiya? shin kana ganin akwai saura tattare da su abin nufi ne Allah da ya tashi halakar da su bai bar kowa ba garuruwan su kuwa sai dai in matafiya sun biyo hanya dare ya musu su ya da zango su kwana in gari ya yi waye su wuce Shi ne lamtus kan min ba'adihim illa kalila ba a zauna ba bayan shuɗe wasu a garinsu illa kalilan sai zama ɗan kaɗan, ai illa sakanin kalilan waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi da illa qalilan ai illa sakinan qalilan da aka damirin illa istisna ko dai ya udu ila sakan ko ya udu ila sakin ba a zauna ba sai zama ɗan kaɗan ko ba a zauna ba sai mazauna ‘yan kaɗan mafi yawan Allah ya halakar gidajen ya rusa sai ‘yan waje ɗan kaɗan aka bari don wasu ‘yan kaɗan su zauna abin nufi dai Allah madaukakin sarki ya kare su ya gama da su ya dammara su bai bar wani abu ba a bayan su wanda zai nuna cewa ma an yi su a tarihi sai abu dan kaɗan dan kada wani ya yi musu ya ce ba a yi ba lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarisin ubangiji ya ce lalle mun kasance mu mu ne magadan su duk abin da suka tafi suka bari mu muka gaje shi mu muka rike shi wajen mu ya koma inna nahnu narsil arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un malai ce lilmarati yawman aw baba an bar gidajensu ne dan masu zama in hanya ta biyo da su a wuni ɗaya ko wani shashi na wuni kauni ha kada kharibat bima zalamu ko kada khuribat bima zalamu dan kasantuwar gidajen an rurusa su sakamakon zaluncin masu so ba masu masu gidan ba hatta gidan sai da abin ya shafe shi na Wa ma kana rabbuka mulika حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مهلك القرى بظلم da ɗaya ubangijinka bai kasance ba muhulikal kura mai halakar da alkarya mala yace bi zulmin minha bisa ga wani zalunci ta bangaren Allah subhanahu ta'ala domin Allah baya zalunci duk wata al'umma da kaji an ce Allah ya halakar da ita ubangiji bai zalunce ta ba zaluncin ta ya ja mata laifinta da taurin kanta da kafircin ta ya ja mata amma da dai ubangiji baya zalunci wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ubangiji baya zalunta ɗaya daga cikin bayi inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yuti min minhu ajran Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimun da dai bamu zalunce su ba su suka kasance a zalumai. da haka ubangiji ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal da dai ubangijin ka bai kasance mai halakar da alƙarya ba hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan har sai ya turo da manzo cikin yan asalinta yan asalin garin cikinsu ake turo annabawa don Allah ya yanke hujja ya yanke hanzari ga 'yan garin domin kada a turo annabi bako su ce ai bako ne ko a turo annabin da yake magana da yaran da ba sa ji su ce ai ba ma ji to da haka duk wata alƙarya da ka ji a tarihi Allah ya halakar da ita sai da ya turo mata da annabi kuma annabin dan garin dan asalin garin ba bako ba mai jin yaran mutanen garin ba wanda baya jin yaran mutanen garin ko su ba sa jin nasa ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa in min qaryatin illa kala fiha nadhir ba wata alƙarya face sai da muka turo da manzo a cikin ta wa li kulli qaumin had kowace al'umma mun turo da mai shiryarwa a cikin ta wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum kuma ba mu aiko wani manzo ba face da yaren yan garinsa dan yayi musu bayani dalla dalla filla filla dan ya isa musu da sakon Allah kuma ya yanke musu hanzari da aka adawa da Allah ya halakar da su kan ya halakar da su sai da ya tura musu annabi hudu annabi hudu dan uwansu ne dan garinsu ne mai jin yaran su samu samudawa da Allah ya halakar kan ya halakar da su sai da ya tura musu annabi salihu salihu dan garinsu ne dan asalin garin ne mai jin yaran su ne haka mutanen madiyana madiyana aka tura annabi shu'aib da dukkan sauran annabawa sai da Allah subhanahu wataala ya tura su ga mutanen su da yaran su dan ya yanke wa mutanen hanzari ta yadda ba su da wata hujja da za su kafa wa Allah ta cewa ai manzanni ba su zo ba a'a ai baki ne suka zo a'a ai ba ma jin yaran su lafazin fi ummiha malamai suka ce um ana nufin asalin gari ko asalin abu daga nan ake cewa uwar da ummuhu li'annaha asluhu domin ita uwa ita ce tushe ita ce asali daga ita abu yake faruwa yake haifuwa kamar yadda ake ci da suratul fatiha ummul kitabi tushen littafi domin in za ka fara karatun alkur'ani daga ina ake farawa suratul fatiha wace sura ce ta farko cikin surorin alkur'ani a lissafi suratul fatiha da aka aka kira ta da suna ummul kitab li'anna umma shay'i Afluhu domin um na abu shine tushensa to da aka hatta ya ba asa fi ummiha rasulan har sai Allah ya turo da manzo dan asalin garin kafin ya halakar da mutanen garin in sun kafirce masa ya tabbata cikin hadisin Abu Sufyan hadisin da Imam Bukhari ya rawaito lokacin da Abu Sufyan kafin ya musulunta ya je garin Sham suke tattaunawa da Hirakal Rum kai Hirakal yake tambayarsa dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaya asalin shi wannan annabin da ya bayyana a cikin ku dan gari ne ko bako dan manyan mutane ne ko ku dan ƙananan mutane ne sai ce wallahi dan gari ne mun san asalinsa dan manyan mutane ne sai hirakal ya ce to haka annabawa suke duk wani annabi da Allah ya tura shi a garin su zaka tara dan manyan mutane ne dan asali ne dan gari ne kuma ba bako bane ba hikimar wannan shine dan Allah yanke wa mutanen gari hanzari wa ma arsalna wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan ubangijin ka bai kasance mai halakar da alkarya ba sai ya turo da manzo cikin asalin yan alkaryar kuma cikin manyan yan alkaryar yatlu alaihim ayatina yana karantar da su ayoyinmu وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون da dai ba mu kasance masu halakar da alkarya ba sai fa in ma'abutan alkarya sun zamo azzalimai abinda ake nufi da azzalimai anan sun zamo mushrikai az-zulmul akbar ake nufi mafi girman zalunci domin wal kafiruna hum zalimun inna shirka la zulmun azim mafi girman zalunci shine shirka kuma kafirai su ne tsanzar azzalimai da haka in kaga Allah ya halakar da mutanen alkarya to azzalimai Malamai suka kasance ana nufin mushrikai ana nufin mafi girman zalunci suke aikata wa Allah subhanahu ta'ala wanda shine shirka malai ce bi takdhibi rusuli ta hanyar karyata manzanni wa ikhrajuhum min ardihim da kokarin koran manzannin daga garuruwansu na haihuwa na'am 我们。 utitum min shay'in ku sani dukkan abin da aka baku komin girmansa sa komin kankantar lafazin ma cikin wa ma ismul mawsul ne sannan lafazin shay nakira ce ka'idar malaman usul suna cewa an nakira fi siyaqil mawsul ta um idan nakira ta zo cikin jumla mawsuliya ko jumlatu sila to wannan kalmar tana nuna gamewa baki daya abin nufi duk abin da aka baku ko mun girmansa ko mun kankantarsa sawa'an na abin duniya ne na ci ne na sha ne na wajen zama ne ko ma menene ubangiji ya ce fa mata'ul hayati duniya mun baku ne don jin daɗin rayuwar duniya idan gidan zama Allah ya baka ya baka ne iya a nan duniya domin wannan gidan naka ba za ka tafi da shi lahira ba idan motar hawa Allah ya baka ya baka ne iya iya nan duniya ba za ka tafi da ita lahira ba daman baka zo da ita ba idan tufafi ya baka in abinci ne komin daɗin sa ba wani abincin da za a tafi da shi lahira na duniya ba wani tufafi da za a tafi da shi lahira na duniya ba wani gidan zama da za a tafi da shi lahira na duniya kenan abin da ake nufi ka sani lahira ita ma wajen rayuwa ce yadda ka rayu a nan duniya kana bukatar wajen zama abin hawa abinci abin sha matar aure to lahira ma kana da bukatar wannan a nan Allah ya ɗauki nauyin baka na duniya amma ya kafa maka sharaɗi kai kuma ka aiki don ka samar wa kanka na lahira kar ka taɓa tsammanin cewa na duniya za ka tafi da shi lahira ba zai yiwu haka ba wa ma wutitun min shay'in fa mata'ul hayatid dunya duk abin da muka baku ko mun girman sa ko mun kankanta sa a wannan duniya mun baku ne a iya nan duniya da ka ku yi kokari ko kuma ku yi aikin alkhairi don ku sama wa kanku na lahira domin na duniya kaddara ke bayarwa amma na lahira aiki ke bayarwa sai imanin ka sai aikin ka nagari shi zai samar maka gidan zama a lahira imanin ka aikin ka nagari shi zai samar maka tufafin sawa a lahira imanin ka aikin ka nagari shi zai samar maka abincin ci a lahira shi yasa wani mai hikimar zance ce la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti baniha fa in banaha bi khairin baba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha dan adam bai da wani gida da zai zauna a shi a lahira in banda wanda ya gina shi da karan kansa a nan duniya da me zaka gina da imani da me zaka gina da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me zaka gina da sadaka da me zaka gina da ciyar da miskinai idan ka ciyar sai Allah ya ciyar da kai a lahira idan ka tufatar sai ya tufatar da kai a lahira inna ma nuti'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa da ka in kai anan sai Allah ya maka a can in ka ciyar anan sai ya ciyar da kai a can kai sadaka anan sai ka je ka ɗauka a can mana abin da kai shi Allah madaukakin sarki zai mayar maka da ka in ka tsaya ka gina gidanka na lahira da ayyukan alkhairi a nan duniya duniya sai ka ji daɗin zaman gidan amma idan kai sakaci kai hasara ka shagala ka miƙe ƙafa ka ɗauka cewa daga duniya sai ka duna to sai ka wayi gari an je lahira ba ka da komai kana cikin damuwa kana cikin takaici kana cikin bakuntar da kake da bukatar masauki da taimako amma babu mai taimakonka babu mai saukarka domin waje ne da ƴaƴanka za su gudu su bakka matarka za ta gudu ta bakka ƴan uwanka za su gudu su bakka kowa ta kansa yake yau mai firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughni baka tunanin cewa zaka roki wani ya baka a nan duniya ne sanayya take sa ka roki wani ya taimaka ma amma a lahira ko ya san ka in ya ganka zai kauce kai ma zaka kauce kai ba zaka so ka ganshi ba shi ma kuma ba zai so ya ganka ba da haka Allah ya ce wa tun min shay'in fama mata'ul hayatid duniya duk abin da muka baku ko mun girman sa ko mun kankanta sa ku sani jin daɗi ne na rayuwar duniya shi ku jin daɗin rayuwar duniya mai karewa ne bayi da tabbas wa zinatuha kuma mun ba ku ne dan ku yi ado da shi iya nan duniya adan duniya kuma mai karewa ne mai gushewa ne bayi da tabbas ai ta tamatta'una wa tatazayyanuna bihi mala yace za ku ke jin ku kuke yin ado da kawa bihi da abin da aka ba ku a nan duniya irin dokuna da alfadari da jakuna da sauran kayan alatu da Allah ce ku hau yi ado wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun ayyama hayatikum iya tsawon rayuwarku thumma yafni sannan abin ya zo ya kare amma wa ma inda Allah abin da ke wajen Allah na ayyukan alkhairi da kuka yi aje muku ladan ai as-sawabu shine lada khairun wannan shi yafi alkhairi wa abqa kuma shine wanzazze afala taqiluna yanzu ba za ku hankalci wannan ku fahimta ba ta yadda za ku ke yin alkhairi dan ku je ku tarar da alkhairi ta yadda za ku nisanci sharri dan in kun je kar ku tarar da sharri ba za ku fahimci haka ba to da haka wannan yake nuna mana cewa duniya mai wucewa ce lahira kuma wanzazziya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ku kuka fi zabar rayuwar duniya amma ku sani lahira ta fi alkhairi kuma ita ce mai wanzuwa ita kan ba ta karewa ubangiji ya ce ma inda kum yanfadu wa ma inda allahi ba duk abin da ke hannunku karewa yake amma na wajen Allah wanda ya aje muku in kun yi alkhairi shi yana nan wanzazzai ne baya karewa da haka afala filuna ba za ku fahimci haka ba ta yaya mutum zai fahimci haka ta hanyar imani da kuma aiki da abin da aka ce da shi na imani din gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riko da sunnarsa taimakawa gajiyayyu taimakawa marayu ayyukan alkhairi sadar da zumunci duk waɗannan su ne abubuwan da ake so ka fahimta a yanzu kan lokaci ya kure maka kai kokari ka yi dan ka ci moriyar a gobe alkiyama kafin lokaci ya kure maka malai ce wa kuri bil a wata kira'ar afala ya yaqilun a madadin afala ta taqilun shin ba za su hankalta ba ko shin ba za ku hankalta ba mana au bi بدمير au bi بدمير الغيب ko dai da lamirin abokan magana ko kuma da lamirin ba da labari dangane da waɗanda ba sa nan malai ce ai annal baqiya khairun min al fani abinda ake so mu fahimta shine mai wanzuwa ya yafi wanda yake karewa wanne ne mai wanzuwa ladan Allah a lahira wanne ne mai karewa kawa da kayan alatun duniya dan haka kada mu yadda su shagaltar da mu kada mu yadda su ruɗe mu kada mu yadda son su ya kama zuciyar mu ta yadda ba za mu iya sadaka ba ba za mu iya kyauta ba ba za mu iya sada zumuncin yan uwan mu ba na حسنا فهو afaman wa'adnahu wa'adan hasana shin yanzu wanda muka yi masa kyakkyawan alkawari fa huwa laqihi kuma zai je ya tarar da shi ai musibuhu zai same shi wa huwa aljannatu wanda shine aljanna kaman matta'nahu mata alhayati dunya shin yanzu wannan ɗaya yake da wanda muka jiyar da shi daɗi kadai a iya rayuwar duniya zai yi ba zai yi ba abin nufi a nan shine da muminin da ya yarda da cewa Allah zai bashi kyakkyawan sakamako ya tsaya ya yi ayyuka na gari da wanda shi kuma bai yarda da hakan ba amma Allah ya bashi iya kayan bukatarsa na rayuwar duniya shin kana tsammanin ɗaya suke a wajen Allah kana tsammanin in alkiyama ta tashi waɗannan makomarsu ɗaya ce ba ɗaya ba ce ba domin Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun yan wuta da aljanna ba za su zama ɗaya ba yan aljanna su ne masu babban rabo su ne masu tsira daga dukkanin abin tsoro na wuta da fargaba da dukkanin wani tashin tashina na filin tashin alkiyama am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum yanzu tsammanin mabarata za mu sanya su daidai da su da waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari rayuwar duniyar su da lahirar su duk ta zama ɗaya. ubangiji ya ce tur da wannan hukunci wannan ba zai taɓa yiwa ba a hukuncin Allah haka nan ba zai taɓa yiwa ba a hankali na masu hankali lafiyayye daidaitacce afa naj'alul muslimina kal mujrimin malak نراكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار abin nufi dai mumini shine wanda zai ci ribar rayuwarsa ta duniya kuma ya je ya ci ribar rayuwarsa ta lahira amma kafiri ko da ya ci ribar rayuwar duniya to ya sani lahirarsa kuma hasara tana nan nadama tana nan Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya kare mu da haka ubangiji ya ce shin da wanda muka yi masa alkawari kyakkyawa kyakkyawa zai je ya tarar shine mumini alkawarin kyakkyawa kuma shine aljanna da kuma wanda muka jiyar da shi iya jin daɗin rayuwar duniya makomarsa za su za ta zamo ɗaya malai ce fa yazulu an karibin domin jin daɗin rayuwar duniya zai kare nan kusa thumma huwa yawmal qiyamati sannan shi kafiri a ranar lahira min al muhdarin yana cikin waɗanda za a yi wa azaba lafazin muhdarin nan ana nufin al muhdarin lil azab waɗanda za a halarto da su dan a yi musu azaba a cikin wuta kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ولقد علمت الجنة إنهم لمهضرون حقيقة الجنو sun san cewa za a halarto da su gefen wuta sannan za a azabtar da su ثم لنهدرنهم وش ثم لنهدرنهم حول جهنم جثيا za mu halartar da su gefen wutar jahannama mu durkusar da su dan mu musu azaba Ku da kafuri ma yana daga cikin waɗanda za a yi wa haka kaga kenan makoma ta yi muni idan ta kasance ita ce wuta malai min al-muhdarin an-nar za a halarto da su zuwa ga wuta malai ce al-awwalu na farkon wanda aka ce wa adna wa adan hasana fa huwa al-mu'min shine mu'mini wa thani biyun kuma da aka ce kaman mata anahu mata al-hayati dunya al-kafir shine kafiri ai la yastawi bainahuma ko la tasawi bainahuma babu daidaito tsakanin tsakanin waɗannan Allah madaukakin sarki ka samu cikin muminai ka raya mu da imani ka kashe mu da shi kuma ka tashe mu da shi da rahamar ka da jin kanka Allah ka nisanta mu da kafirci duniyar mu da lahirar mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi